ina so in tambaye ka wani irin mara zuciya ne kai ke da ki ba abin asali karki biyu babu duniya kina tunanin akwai wata mace da nake so sama da ke ya kamata ki sanar da ni abin da ba ki so a yi ki sanar kina son yi kuka Kika ki faɗa mu kowa abin da kika gani kin ji ko yanzu ya sunan wannan abin da kika yi so da kuma kishi wanda a yanzu ta yi kuka da ta mata sani kuka a gaba hasashe yana nan tafi Kadamaci gwamna an kuma dawo mana da jaraba makaranta me jaraba wannan ai jaraba ne tsoro ubanka tsoro ubanka ya ci kuɗin da aka biya man na makaranta babanka a ce ya buɗe kamfani ko da na yin bireti. dan makaranta kenan kai muna gwanda da biyan headmaster yake Idan ka ji ana sato kasa katsi. Tabbas baba ya yi gardama. Shi kuwa gemu baya hana wasa. Yan makaranta kenan. Me sunanka? Sunana Anas. Anas wa? Adamu. Me kake a ajin nan? Karatu. Bakar magana kuwa ba ta yawan rago komai. karatu ya kamata a ce ba a primary three kake ba kamata ya a ce kana jami'a ne yadda suke mana karatu ba na gane karatu ga shi dai cikin ajin makaranta ɗaya tare da ƙananan yara salamu alaikum da me ya kama ki ga mun da yake faruwa hankali na baya kanka kwata kwata dan makaranta kenan daga kamfanin Sadiq Movie On shi sabbin din naka ba ka mun syllabus syllabus a ran kai daɗe wallahi ban ban zo kan salarar ɗin nan ban san shi ba. san ba? Ban san silatin ba. Dan makaranta kenan. Irin ɗan ɗan in ma dai za a fashi da anan ni dai dan Allah dan annabi amma mun taimako. Kada a kai shi ajin masu yin gina. Allah hajji na son taimaki ɗanka kana ta magana. i It's IJKLM, OPQRSTU, BWXYZ, Abachada Ibaga Hajja Kalama Nagora Sata Uwayaz. Zaki barci Fatima, Raja Mutuwa Rafiya. Sanan jinki tashi Fatima, Alhamdulillahi lazi a'yana ba'da ma amatana. وإليه مشروع وإن زكي شقبن أجي الدول شقبن أجي اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم أجي من تشقى لقبر حبو إن زكي فتو لقبر دما كتي غفرانك فاطمة كتي غفرانك فاطمة الحمد لله الذي أتعب عند العذر وآل na fahimci kamar tsakanin malama balaraba da ya anas akwai soya tsakanin su da ubangiji allah ya bar mutane dan makaranta shiryawa ya haya dorayi me kake a fita akai mataimakin mai bada umarni mujtaba h muhammad dan makaranta ni kuma na tabbata maka babu wanda zai ji gasar na makarantar nan ba anas idan ya kada mu ina fita na fita sai kin biya tara daukar nauyi hafiz ado baba bada umarni mansur sadiq faɗi mutu ku tafa iyayenku Abdullah Science College uku sau talatin Nada kama, nada kama, nada kama. na da kama na da kama dan kuka mai jawa uwarsa jifa dan agwagwa fadin lai dan turmi sha ku dan tsakar gida ja ya fado ja ya dauka mama na ina fata da lafiya ba lafiya ba lafiya me ya faru kin shi da amma dai ka san yin auren shi ne darajar ka ka yi daɗe wallahi mun yi ritaya man dinnan har yanzu ba a halin me idan mun ga dama mu faɗaɗa shi mun ga dama mu tsuke shi da na kya rayuwa na na duniya ban taɓa ganin mara mutunci irin matata ba mai taimaka hatsabibi ya haɗu da hatsabibi ta kadari ya jone da ta kadari turkashi jama'ar gari ku ta kanku Sanda! Ai! Ai! Ai! mata ta ce ta ce a nemo kashi don lalle sai ta shaƙi a cikin samu nutsuwa an ba ba ciki zai zai to dan tsahin kayan mai kashin alade. Na da kama manzan ka hoge daga kamfanin Sadiq Moviton dama aka ce shakki na ƙauye sai dai tsoron 'yan sanda Shin ya abin yake. idan ba kewa zana bai wa ƙauna farin ciki na kin zama jinin jikina idan da so ƙauna ba ta kai ni rana kin zamba jigo hasken idaniyata na rasa kiwa za ta bani gata nike na kewa kallon ta. a gurbin zuciya bana wata ki dawo inda nake dan mazanta suna mai kyan hali na garta Baiwar Allah ke ce cikar muradi Wanda ke san ki na so shi dan zumuɗi Kimin na ki ce na yi kauɗe Akan ki kome na yi soya in giza ni Idan na zauna ne ke na ke tunani Ko cikin mazara muna da rani Wayo Allah ma zake tunani Kamar yanda soniya idan na kalle ki kina rike rikita ne na da kama saboda aure ya min cizon da ya har yanzu taban sana tare da ni kaga ta tuwa kaga ta miya kaga ta tatta sai da tumatir don wata ayu don buraza kowaye na rantsi da Allah na zama barin gidan na rantsi da Allah zan koma gidan kai ka fita ka fita ka fita take take kashi kashi ka ta ka samu Na da kama labari Umar Babs Dorayi. tsara labari saifullahi sai shiryawa ya haya ja jagoran shiri dadi hikima mataimakan masu bada umarni ba bangi da bangis tare da ba h muhammad ɗaukar nauyi hafiz ado baba kuka aka tare mun suke mun barin magauniya wallahi sai da suke mun baiti uku na mari har da in ina gaya ma har kwanan gobe dan sanda ne kai cikakke a mun turancin manoma kake ba da umarni amini s bono wai magana yake a ta private association shi ne tana fara private association din ba a ji hmm. kawai a ji na da kama na da kama fim an sadaukar da shi ne ga 'yan sandan da suka sadaukar da rayukansu wajen yakar 'yan ta'addan da suka kai farmaki a zauren majalisa a ranar 13 ga watan Disamba shekara ta 2001. jarumtar waɗannan 'yan sanda da kuma kasada da suke da rayukansu ya hana faruwar wani babban al'amari amma sai dai kuma akwai alamar tambaya akan doka da odar da kuma lamari na tsaro dole sai an samu wani wanda zai gano me ke faruwa shi kuma wannan wani waye shi wane ne shi yalla bai bayanin da muka samu daidai ne yalla bai masaukin baki na santoro ashirin da tara yalla bai inda muka kama shi zamu gano ta yanta ta'addan suka shigo jihar nan da kuma duk wani shirye-shiryen da suke da shi a ƙasa yalla bai kawai mu kewaye masaukin bakin mu kai masa farmaki nan take a'a sam sam kada kowa a cikin ku kai farmaki kun gane a gefen dama akwai gidan kallo a gefen hagu akwai wajen kwanan ɗalibai baya kuma asibiti ne hakan yasa dukkan mu a farin kaya za mu je hmm? janar dan da fatil ku za ku tsaya a bakin kofa za ku karɓi mabuɗi daga zauren karɓar baƙi sai ku nufi ɗakin amma ku tuna da abu ɗaya ku yi iya bakin ƙoƙari ku ga cewar ba a yi harbi ba. Halo? Faranti ɗaya na gasasshen nama da kuma faranti biyu na tuyar tanduri Afghani da kuma kazar shinkafa a sa ta ji albasa da sa ko sinasir labai da sinasir biyu na kabul kada ka manta da hadin albasa kai kada ka motsa ja hannunka daga bindigar nan maza nike me ribar ka idan ka gwamushe ni dan uwa wasu taurari biyu fa kawai za a kara ma shi kenan amma wannan ba shi zai kara adadin sarkokin matar ka ba ko zai kara mata ne na san cewa gwamnatin kuɗin mitsitsin albashi take biyan ku wanda bai taka kara karya ba ni kuma zan ba ku tarin kuɗi wanda ko a barki ba ku taɓa tunanin za ku samu wannan kuɗin ba miliyan goma kokari kaje ka ba mu cin hanci eh ba cin hanci bane dan uwa kawai farashi ne na beli na kai har wani kokari kake kai mana tayin cin hanci miliyan talatin miliyan arba'in miliyan sittin shiru farashin ƙarshe miliyan dari kai me kame da mu eh in dai akan aikinmu ne za mu iya ceton rai kuma za mu iya salwantar da shi ku ba da hanya hanya Babani, Bosley, Bosley! Yalla bai, sai dai haƙuri. Na gaza ceton Bosley yalla bai. Ba shi kaɗai muka samu ba yalla bai mun same shi da mutane da yawa. ni kai na ban san daga ta ina suka buɗe mana wuta ba yalla bai duk sun gudu yalla bai Barka da yalla bai Wai kai. Na ji an ce tuyar tandur Afgani, kuma shinkafar kaza da sannan kuma kunne na ya jiyo miliyan ɗari. shiga kenan kana da masaniya akan wannan harƙalla ƙwararren labai abin da ya faru shine tun ma kafin ku shiga ɗakin ɗan ta'addan yana gaya mun abubuwan da yake so a kawo masa ba dogon buri gare ni ba ni ma kawai so nake da buɗe nawa masaukin shi kenan yanzu ni kawai bukata ta kai karje miliyan casa'in ni ka bani goma yallaɓai banda ni babu wani shaida saboda kawai yallaɓai in dai na bude masaukin baki na zan maka tanadin ɗaki ɗaya kyauta gobe zo da jakata eh labai ba sai ka bar nan ne za ka dawo goben ba eh dama ka faɗa da ka ko cewa kai ne kaɗai shaida maci amana yalla bai koma me ya faru wannan abu ne da shafi kimar hukumar mu bai kamata mu bari magana ta fita cikin al'umma ba kawar ya fuskanci hukuncin da ya dace da shi amma bai kamata abin da ya aikata a bari ya taba kimar wannan hukuma ba saurawa kuma kima mutunci na san dole sai kun yi magana akan waɗannan abubuwa me wannan kayan namu tufafin mu na aiki kun san me shi wannan kaya namu garkuwan talaka ne duk wani tsoro na shi duk wata fargaba ta shi rushewa suke suka yi karo da wannan kayan amma ba hakan ke faruwa ba mutane tsoron kayan suke ji mutane canza hanya suke suka tsinkaye waɗannan kaya kuma hakan na faruwa ne saboda mutane irin fawar ba don kan ci karo da doka ba da na ɗau bindiga ta nan alburushe ire-iren waɗannan mutane sai dai ni bana ƙetare iyakar doka haka zalika kuma bana bari wani ya ƙetara ba wani wanda ya fi ƙarfin doka wannan abu ne da dole kowane ɗan sanda ya gane cewar sanya tufafin aiki yana nufin rataye haƙƙin al'umma ne gaba ɗaya a jika kuma lalle ne ya san martaba da kuma kima ta doka a da kyau wannan yayi inda a ce akwai kwamishina irin wannan a kowace jiha ko to miyagun laifuka da kansu za su fece sosai madam maraba dai madam barka da zuwa yawa sannu ai yanzu da naga mai gidanki a talabijin <laughs> gaskiya yana kokari ba kaɗan ba a kawo miki shayi ne ko wani abun sha haka a <laughs> ah, ba komi kawai dai mun shigo ne mai sauri mu dan yi siyayya to kenan ai na tamkar shagon ki ne rai ya kake ne ina lafiya to yayi kyau to ya maza je kowa ya je sassan gaba abin da yake so kan ku je kin ga abin da nake gaya miki eh shi ba lalita kai amma ta yi fa in sambace ta ne dan washi ba ku kallon ma gwara kare daina yar kwamishinan yan sanda ce <laughs> idan ita yar kwamishinan yan sanda ce to ni kuma shugaban kungiyar ɗalibai ne dan sandan da zai iya shigowa harabar makarantar mu ban gan shi ba saboda yar alama ɗaya kawai in nayi ta isa ta sa ɗalibai su kone gaba ɗaya garin nan oho to shi kenan je ka mutumina ya dai anu me ya faru mama wani ne ki gaya mata wani ne sun bace ki <laughs> turare anu anu ya hakuri ki bari anu kada ki warga samu shawara ya hakuri tsaya ki bari anu bari ki ji anna ki hakuri anu wannan yaran daliban jami'a ne haka suke wannan tsiyan gaba ɗaya su yan jagaliya ne ku yi hakuri zan je musu magana yanzu nan za mu koya waɗannan marasa kunya hankali bari za mu kira babanci duk sai sun gane kuran yanzu yanzu nan zan kira shi mama in dai baba ne ke ma kin san ba wani abin da zai faru maganar doka kawai zai kawo ni na san wanda zai koya musu hankali suna abhe pratap nishadi gaisawa da mutane kwarewa a yayin da na gaisa da mutanen banza nan take na yake dawa makami hanya mana ku bari waje kai kai ka sake shi mana gaba da shi kai sake shi sake shi kai ka gyara shi yalla bai mataimakin kwamishinan 'yan sanda abai pratap singh da me kake tunani cewa za ku mai da makarantar nan sansanin aikata ɓanna ku kuma ba abin da 'yan sanda za su iya kai ne shugaban kungiyar ɗalibai hakan ne yasa na burbuɗe ka a gaban kowa kuma ko da shugaban wata jam'iyya ne a gari ya aikata irin wannan shi ma kamar haka zan je har ofishin shi na mazge shi ko da dan majalisar jiha ne ya irin haka shi ma haka zan shiga har yankin sa na kapce shi haka zalika in wakilin mazaɓa ne ya aikata irin wannan a sa zan sambaɗe shi tsari na ba ɗaukan jawabi ba ƙwamshe ba wata magana burbuɗe hukunci ne kai tsaye kawai Ai mama in gaya miki yaya? Waɗancan marasa mutuncin dukan tsiyaye musu. A cikin makarantar ya bi su ya zuburbuɗe su. Abi ka zo ka jera da mu mana. Yau ka ai san ba zai yadda ya jera da mu ba saboda ya san yayi laifi. Mama ni ban yi laifin komi ba. To shi kenan ya kenan shiga makaranta kamar mazgi ɗalibai ba laifi bane. <laughs> Mu ban gaji ko ba. Ba na ba ɗalibai bane. Ɗan jagaliya ne. To amma kai ya jami'in 'yan sanda ne. Bai kamata kai ɗabi'a irin ta mutanen gari ba. kamata ya ka karɓi rahoton jawabin farko daga nan sai ka musu tambayoyi bayan nan kuma sai ka shigar da kundin kara a daga nan kuma sai a je kotu ba sannan a rasa shaidu akan tuhumar da ake musu daga nan kuma sai su yi yan sanda gwalo sannan su tafi gida ta za su tafi gida me amfanin kotun to eh mai girma alkali Ah, barkare barkare kana lafiya ne ko? nan ranka shi. Barkare komishina. Wani abu nake so na ji. Shin kotu ba ta hukunta duk wani mai laifi kashi ɗaya cikin ɗari na masu laifi ne kawai suke fuskantar hukunci. A'a kashin ba daidai ba ne. Akalla kashi goma cikin ɗari ana hukunta su. Kashi ɗaya ne. Kashi goma ne. Kashi ɗaya ne. Kashi goma ne. Kashi ɗaya ne. Kashi goma ne. Kashi ɗaya ne. Kashi goma ne. Yace ba. Dala kar kashi wannan maganar mata ta ce ni kaɗai fa. To kullum kika fara magana ba akan daidai kike ba. Ni ce ba akan daidan ba. Kwarai kuwa. To mu je ka sake ni. Mu je mu je mu je ba so kike sake ki ba to zan sake ki mu je. Tabi jama'a. Tabi jama'a. mutane da yawa aka suke ta banta to kuɗi ba ne kan dari kan rubi biyu ma nake yi gudun mil ɗari biyu balauniya balauniya balauniya wai yalla bai yalla bai lalita ta ta kwamishe mun. ta fiye ce constable kusa ga mai ta yalla bai ka ya ke ke balauniya ce balauniya ce yawa yawa yalla bai lalita ta ce ga ta nan <laughs> kai kana ji ko ka da dare nan wajen zan aiwatar da bincike cikin kwarewa irin tawa ka gani ga zana yan mata in ce mala lita sa? Eh! <laughs> Amma nawa ne a ciki? Ɗari biyu. Dari biyu ne? Hamsin taka. Hamsin taka. Eh, ni kuma ɗari eh, ciki. Ke kuma ɗari dai. Ni ce fa na yi satar. To ai kenan biyu. <laughs> Eh, ya gani. To ai kenan. Eh, da ce. Ai kenan sai an ji ba. Ba da hanya ke maza maza. Hanya ku ba da hanya kai. Ku je da zawa hanya ku ba da hanya. Ba da waje. Maza maza. nan mai faru. Sarga ta aka sace min. Gaskiya a caje kowa a nan. Cajewa dai. kowa da kowa ta yi haka zai yi mana. Ko sai samu sarƙata in ba haka aka yi ba. In faɗa? Eh Anna, tuntuni me yasa baki faɗa ba? Wancan eh, ce. Yarinya, kin kika sace sarƙa? Haba dai. Kenan zan iya caje ki? Kar ka sake hannunka ya taɓa jikina ni mace ce. Kai amma namiji ne ba? Eh. Ni dai kar a sake a caje ni. Amma za ka iya min tambayoyi kaɗai. Su ma tambayoyin in za ka mun ba a nan wajen za ka yi min ba. Sai dai a ofishin 'yan sanda. Tun daga farko na sani cewar yarinya da ba ruwanta kamar ke ba za ta taɓa yin sata ba. Ni ce kuwa na sace sarƙar. me a yankin speta god fadadin ne za a yi sata babban laifin irin wannan to ki sani yana da matakan tsauri kin gane hmm. da ga alama hmm. nawa za a baka <gasps> kamar ya kenan rabin sarka kake so ko kuma kuɗi ina nufin cin hanci zaki mani to kenan baka karɓar cin hanci <gasps> a ina ina ke a cikin kyawa ga kuma basira <laughs> na ce ba na tsawon kwanaki nawa zaki dinga wannan dauke-dauken ki dinga tuntuɓa ta ni kuma zan dinga gaya miki inda zaki masgo gwaba ba kin gane to sai an jima sai an jima yalla bai ba sai ka tambaya ba ni ne jack mohan meta mai kula da wannan masaukin bakin yalla bai kada ka tambaya mun riga da mun kwamishe ta rufe dubu hamsin ta kwamishe daga ma'ajiyar kuɗin mu cikin sauki amma yalla bai kada ka tambaya idan ka ganta ba za ka taɓa yadda ita ta aikata wannan ɓanna ba abin zai baka mamaki kada ka tambaya yalla bai idan ka ga fuskar ta yalla bai yadda ka san ba ruwanta kada ka tambaya a ah, a ah, ya labai wannan karo ka tambaye ta mu je labai mu je labai kai ku bada hanya ku bada waje maza maza ku bada hanya ga ta nan ita ce barauniyar yan labai ACP Abhay Pratap Singh Suna sunana Ramfiyari kyakkyawar yarinya kamar wannan tabbas za ta sace zuciyar mutum amma ba dai kuɗi ba ka tambaya yalla bai amma ina ka bace saboda kaga kyau shine har ka manta da yau haba ina magar ma zan kai ta a can zan mata tambayoyin da doka ta da domin a yadda ta bayyana ba haka take ba yadda kuma ta kasance bai bayyana ba sai mu je fiyari. eh mu je ofishin yan sanda ni da ban saci komai ba abu zan da ba akan za mu je ofishin yan sanda yalla bai kana jin zancen gaskiya shine tabbas ni ce ne sata bata saci komi ba me yasa take cewa ita ta sata amma sam san kada ka damu ko kaɗan za ka samu ka sanka tukunna ma nawa kake so in baka kashi goma cikin ɗari ya kasa ma to kashi ashirin fa shi ma ya kasa to kashi hamsin bisa ɗari fa kaga kana da dubu ashirin da biyar ni ma ina da dubu ashirin da biyar kaga daga nan ba za ka taɓa manta da ɓarauniya mai alheri ba wannan kasan ma yake amincewa da shi yalabai yalabai yalabai kai amma ni ma shashasha ce gaba ɗaya na sha'afa akan cewa kai acp ne babban matsayi babban kaso to zan baka kaso casa'in da tara ni kuma in haƙura da ɗaya tunda ko ba komi ni ne satan nawa ne kaso 99 bisa 100 na dubu hamsin kuwa yalla bai yalla bai yalla bai ka saurare ni yanzu yanzu na ma bari ba ka san ka shiga yalla bai da gaske wata tafiya ba kai da ni ke ce ki shiga yalla bai to zan ba ka kuɗin da ce ki shiga haba yalla bai yanzu budurwa za ka kama ka tafi da ita ofishin yan sanda sannan ka garkame a magargama. a hakan ma kyakkyawar yarinya ka bata me zai faru ga kimata yalla bai ka yi tunani akan haka To wai ka yi labai me kake so ne? Na fi baka kashi ɗari. Ya dai? Ko saurara ta yaƙi kashi ɗarin ma yaƙi amincewa a Me yake so ne eh? Oh, na gane zancen. Yanzu na gane. dalilin da yasa ka ki amincewa ko da kashi ɗarin da na baka saboda baka kulla alheri ba wato kayan kyakkyawan yarinya shine kake nema amfani da damar ka ko me eh wannan ita ce gaskiyar magana bukata kake ka ribantu da ceto to zan yi ihu wayyo jama'a taimako jama'a taimako shiru zauna e kwarai so nake na ribantu da ceto kuma so nake na ci moriyar kadaicinki kuma ba abin da za ki iya yi ni kuma zan iya yin komi kin gane saboda haka ki zauna ki rufe baki kin ji ko jeki na ce fita ki tafi ka ce in je eh za ki iya tafiya maza jeki jeki jeki. da wata baiwa a tare da wannan yarinyar akwai wata baiwa a tattare da shi na samu Na gode muku sosai da taimaka muku yanzu aiki da ya kammala. Kina nufin kin gano dan sanda mai gaskiya? Tabbas ga da'a, ga gaskiya, gashi kuma kakkarfa ne, kuma kyakkyawa. Kuma gashi ɗaga kwamishina Adiyash Pratap Singh. Me? Wai baban shi shine kwamishina 'yan sanda? Eh, kwamishina da gaba da al'umma ke martabawa. Ashe saura kirsa fara kira da Dr. Wance. Dan kyalin da dan sanda sai a fara kiran ki Dr. Wance? Kawu Mera, ka san ina karatun matakin PhD ne, kuma maudu'i na shine in samu 'yan sanda mai ah. gaskiya. Na tabbatar rubutun nazari na zai ƙayatar sosai. Ah. Yauwa sai kuma suwaye suke cikin ahalinsa. Mahaifiyarsa sai kuma ƙanwarsa wacce kamar sa'an mu take. Yanzu kawai yadda zan yi, na samu hanyar da zan cusu. Na an ya cikin gidansu. Kada ki tambaya amma ta yaya? Kamar haka. Lele, me faru kuma kake kuka? Yalla bai tunda kake lele bai taba karba ba wajen ka ba. Yo kuma lele yana bukatar wani ba wajen kai labai ba kudi bai labai ba kudi bane ba in bane. Ikirarin hukumar mu shine hukunta muggan mutane da kuma ceton mutanen kirki. Ya kamata mu cece ta yalla bai. Wace ce? Wace kake magana ta haka? Wato mace kyakkyawa ce sai dai talakawa ne. Ga ta karamar yarinya sai dai bata yi dace ba. Lele. Eh to barin kira ta yalla bai barin kira ta. taho yarinya da tafi kowace rashin dace a mumbai an tayo ke ce eh labai a wacce rana duk abin da ka ji ka gani ba gaske bane yanzu kuma abin da kake gani kake ji shine gaske yan labai ni talaka ce ai kaga hakan ba kwana hudu ina ta fama da yunwa na yi kama da hakan ba je kika magana kai tsaye me kike so alƙalla take so ta yi labai um, ina nufin tana neman eh, aiki ne abin da ya kawo ta kenan eh labai da zaka dauke da aiki na nayi matukar farin ciki hmm. dole zan miki wani abu zaki zo gobe akwai waɗanda zan haɗa ki da su zan zo na gode labai maje maje ko tun kafin ki hasala shi ta maje maje <laughs> kin yi kwanaki baki ci abinci ba ko ke talaka ce tuburan ko eh. to ya kace lele eh, <laughs> labai haka ne <laughs> ki zaɓi me zaki ci maza eh. wato yan labai da zan samu aikin don na fi buƙatar shi samun aiki ya ba wata matsala ba ce ke dai ki samu ki ci wani abu kin ji ko maza me kawo abinci yan labai me zaki ci ne to? yan labai kai ne dama ah ku ne kin san su ne to a'a ah, ko kaɗan kwata-kwata ban san su ba da sun kasance su ma'aikata ne wata yarinya ce dai kamar ke ba ke ba fa wata yarinya ce dai kamar ke ta ba su cin hanci suka karba sakamakon haka jauka ruwa kada ki kalli farashin kowane abu ke dai kawai ki zaɓi mai ke so ba ke za ki biya ba ni zan biya fa kai ma dama wakin san shi ne kome a'a ban san shi ba kwata-kwata shi ma haka zalika labarin shi irin na waɗancan ne da ya kasance har matsayin speta ya kai amma sai kika hmm, ba ke nake nufi ba wata yarinya ce kamar ke ta an taya masa kuɗi ya karba sannan ya sanga ma aljuhunsa hmm. ko ba haka ba malam godfare kawo farfesun kaza yanzu ta yi bai ya bai ah ya dai naga kina ta zufa haka ga ruwa nan ki sha a ah, me faru oh ba sai kin tambaya ba wannan na tabbatar da cewa dama aikin san shi zuwa jiya ya kasance manajan babban masaukin baki amma dalilin wata yarinya kamar ke ya bai wa 'yan sanda jawabi a san kama da ƙarya kuma ɗan sandan ma kamata na ce ba ba sai ka tambaya ba ajiye zuwa gobe za a yi wani sabon mai kawo abinci ko ya kace lele na sani ne labai don Allah kai hakuri labai waje kai hakuri labai ciwa fa yi waje mhm. yawa malama ran fiyari na yi magana da waɗanda nace zan yi sun yadda ke ma za su dauke ki aiki a nan za ki dinga wanke farantai da kuma goge ƙasa kallin da kyau na yi ma kama mai shahara ne ka gani ba yar talakawa ce kuma suna na ba ran fiyari bane suna na sanjina roy ya ga dr ramesh roy kin zo daga america kuma kina so ki rubutu akan dan sanda mai gaskiya hakan yasa kike kokarin gano dan sanda mai gaskiya haka ne eh kuma wannan nema da nake yi ya zo karshe saboda na samu jami'i mai gaskiya ni yaro ne a wannan aiki babana shine zai fi dacewa da rubutunki kwamishina adyesh pratap singh kai amma hakan yayi ka gabatar da ni a wajensa kwarai kuwa me zai hana amma ki ci wani abu tukunna <laughs> dan allah mala abiye yallaɓai abe waɗancan ka yafe musu mana dan Allah duk abubuwan da suka yi sun yi ne saboda ni na ingiza su dan Allah ka yafe musu zan iya yafe musu amma bisa sharaɗi guda za ki dinga kira na abe abe कुछ हो गया हायो रब्बा हायो रब्बा कुछ खो गया sanjina wannan ita ce wannan ce mamarka <laughs> haba yar nan taso tana sha'awar waƙoƙin gargajiya ta iya sarrafa halwar karas kuma ita ce yar sulhu tsakanin ɗa da mahaifinsa kuma kowace rana sai ta koya wa yarta wani sabon abu wannan kuma ita ƙanwarka ce anu ka ba ta ratar shekara biyar kuma kamar yadda duk 'ya'yan sako suke kuna matuƙar ƙaunar junanku sannan ku ne abokan faɗan juna kai abe <laughs> wato ka zauna ka zayyana mata komi a kanmu ko kaɗan mama kawai dai jawabai a kanmu ko da me da me ya gaya miki yarinya sannu baba sannu yar nan zauna ai sosai sosai yake ta banka. ban tabbatar da ya faɗi haka a kaina ba amma abin da na tabbatar shine kin ce neman da kike na dan sanda mai gaskiya ya zo ƙarshe la ka san an yi haka ai na san komi abubuwan da kika yi ma kafin haɗuwar ku da shi duka na san komi da komi wannan ma duka ya gaya ba ah, baba rubutu ne ba take so ta yi akan ka yau za ka taimaka min ba eh, eh amma ba a kaina zaki rubutu ba akan abe zaki shi ya cancanta kuma mai yiwuwa ma a cikin rubutun naki zaki fahimtar da shi cewa mutum ya ɗau doka a hannunsa san ba daidai ba ne dole mu ɗauki doka a hannunmu domin mu taimaki doka da odar mu ta shekara hamsin ai ba sai mun zama tantirai ba kafin mu magance tantiranci amma yadda tantiri yake sheƙe mutane mu ma kai kamata mu sheƙe shi abe kai ne kawai ka yi kokarin iya sarrafa ɓacin ranka ni kawai kokari shine ladabtar da tantirai da kuma tantiranci amma salon ka ba daidai ba ne. salo na kuwa shine daidai oh oh ba uwa ma tana nan amma ba za ku daina wannan musun ba mama baba ne fa soma hmm. dama shi ai dama yake nema kin gani ko kin ga yadda uwa da ɗan suka haɗe min kai ba <laughs> baba ni ka aya tsagin ka nake ko ke ko da sai kina buƙatar abu kike dawa tsagi na yanzu ai ga sanjana na san ita tana bangare na sosai ma me ka ji koyaya daga zuwa amerika ita ba ta dawo ba amurkiya abotarta da kai baya hana ta barawa abokin hamayar ka baya <laughs> ina so sanar da kai cewa ka samu ankon da ta dace da kai in sanar ko Ah baba baba maza da mata eh, sanjana lokacin kya kure ba na me ba kun yi da wasu sakwali ba maza mu je mu je mu je lokaci ya tafi sai an jima kin kasance gunki wacce a gaban kafafunta soja zai aje takobin shi haka zalika sarki zai aje rawanin shi shi kuma taliki zai aje zuciyar shi fim ɗin mugule azam ya yi amma sai dai ya ɗan yi da ya tsufa mm, abhe kawai sake jarraba za ka yi sanjina ni fa jami'in yan sanda ne kin sani in cewa kika yin kwamishe miki wani ko mu afkawa sansanin tantirai wannan zan iya yi amma yabo na soyayya eh, tun da nake abhe dole baka yabe ni idan ba haka ba mun bata haba dai dan sannan kike wa barazana eh kwarai sai aka yi yaya to <laughs> to ki kwantar da hankali zan saki jarabawa so ɗaya to <laughs> to Kin ga idaninki? Me suka yi? a duk lokacin da suka yi kallo sai sun kulla alaka fim ɗan kabi-kabi amita baccan kin gani kada ma ki tambaye ni kin gane maganganu biyu kawai na rike a gaskiya ai maganganun sun yi rabinsa kaɗai ya bayyana abubuwa da yawa shin kin ga idanunki a duk lokacin da suka yi kallo suna ƙulla alaƙa kin ga wannan wayar ko koyaushe nake tare da ke kawai sai minti daya halo yana mai munna nake magana wani dan ta da ya boya barso ba. me a layin fura na bangla na uku ka tabbatar da abin da kake bada? Dari bisa dari, yalla bai kauyen ka kace ba eh, yalla bai shikenan ga nan zuwa menene ya fara abiye dan leƙen asirin yan sanda ne ya gaya ma akwai dan ta'addan da ke buya ƙauyen Varsova dole ne sauri ne isa can kafin ya fece ni ma zan bi ka ke kuma eh ina so ne in ga yadda kake kama yan ta'adda sanjina wannan ba abin zuwa kallo bane aiki ne mai hadari to sai aka yi ni ba mu matsoraciyar yarinya bace yadda zaka iya daukar sada haka ni ma zan iya sanjina kar ki min taurin kai ni fa sai na bi ka dan Allah ki bin na tafi kanka ake ji kar ka je din eh. ka ja mota mu je to shikenan sanjina sanjina sanjina bude idanunki sanjina dan allah ki bude idanu maza maza ku hanzarta sauri ya haƙuri dan allah ka jira a waje Abe me ya faru? Mama. Uh, zan yi magana da likita. Mama. Sanjina za ta samu lafiya ba? Eh? Ƙwarai ɗana. Sanjina za ta samu lafiya. Kwamishina barka da zuwa. Ya jikin yarinyar. A za ta watsake. raunin ba mai zurfi ba ne na cire alburushin nan da wasu sa'o'i za ta watsake mun gode Allah madalla ai aiki mu ne labai ya dai malam sai kai murmushi yayi <laughs> baba za ta watsake ba abinda zai same ta kwantar da hankali sushma mu je ne a'a ni zan zauna tare da abi ne sushma sama da kasancewar ki tare da he dole ne abu ya kasance tare da sanjina <laughs> kin manta muni a da haba kai kuwa komai sai kowa ya ji abe ka kula da kanka sannan ka kula da sanjina hmm? kuma ka bata magungunan ta akan lokaci sannan kada ka manta da ruwan lemo da kuma kwakwa idan kuma aka samu matsala sai ka san bado mana waya mu je mu je din <laughs> ka kula ka ji. minti da jami'i jinjina na gode ya labai rundunar tana matukar alfahari da kai alfahari sosai wannan alburushi ne mai riga mai tsayin milimita ɗaya da dogon shida na bindiga ƙirar rasha ne yan ta'adda sun fi amfani da wannan bindigar da so da ƙungiyoyin ubannin daba alburushi ne mai matukar setiyar labai bugu da ƙari alburushin mai murzawa ne an taki sa'a alburushin ya daki wani abu kafin ya samu sanjina ba don haka ba ta sanjina ki haƙuri ki haƙuri na jingirta kafin kawo kina da ce wani abu ya same ki gaskiya sanjina karo na farko a rayuwata na shiga firgici na ji ina tsoron rasa ki ina tsoron yin rayuwata ba tare da ke ba ba zan iya rayuwa ba ke ba ina son ki sanjina ina ina son ka दर्द सा जगा है कांटा सा कहीं लगा है मोहब्बत ये नहीं तो क्या है ओ हो हो दिल में दर्द सा जगा है कांटा सा कहीं लगा है मोहब्बत ये नहीं तो क्या है ओहो पास तुम्हारे आए पिए नहीं तो क्या है नाए हम जाने ना तुम जाने एक दूजे के हम दीवाने लिख दिए ये नहीं तो क्या है nake cewa Mr. Rana, ba mu ji daɗi ba kasancewar an maka sata a gidanka. Ba rashin daɗi za ka ji ba kwamishina. Tunani za ka yi, tunani za ka yi mai sa ya faru, kuma ta yaya faru. Ni na yi tunani a kai, kuma kawai na gano cewar a wannan garin san babu tsaro ne. ce duk matakan tsaron da suke akwai amma ba su dakatar da sata a gidan hendra Singh rana ba to su talakawan gari a wani hali suke kenan amma duk da haka kada ka damu wannan yanayi ba na iya Mumbai bane gaba ɗaya kasar haka take inda har yan ta'adda za su iya shiga majalisar dattijai to ina haka gidana kaga ba na ganin za ka iya kwamuso barayin amma idan kuka samo kayana da aka sace kamar da yadda kuka saba sai ku rarraba tsakaninku. ku acp abu pratap singh yalla bai lalle a kama wannan barawo cikin sa'o'i 24 sannan a tabbatar da komi da komi na masarana ya dawo hannunsa za ka iya yin koma me za ka iya yi don dawo da kimar ku amma salo na, sai bayan an yi laifi za a fara neman mai laifi duk shirme ne ku fito da wani tsari wanda barawo yana yunkurin sata za a kama shi a ofishin 'yan sanda madadin liƙa hoton ruwa a jallo hoto za a gani na waɗanda ake zargin za su yi laifi koma ya ne zan gani fatan sa'a <laughs> baka ji ba ne yalla bai yalla ba mu muka yi wannan ba wallahi ba mu bane ina ga wanda suke kango ne akwai wani tsohon gini a can suke ya bai na rasa ba ni bane ya bai ba shi faɗa min zambala a ina kuka boye kayan satan zambala wallahi wannan alburushin naka ne? laɓe wala ba nawa bane duka a cikin kayan suke duka kayan kuma na masarara ne wala san ba nawa bane komi da ka gani anan babu nawa duka na shi ne laɓe da kuɗin da komi yallaɓe wannan alburushin mai riga ne tsayinsa milimita shida da digo biyar kuma na bindiga kiran rashin irin waɗannan bindigogin 'yan ta'adda ne kawai suke amfani da su sai kuma ubannin daba irin waɗannan bindigogin 'yan ta'adda ne kawai suke amfani da su sai kuma ubannin daba gaskiya fa hannunka yana da sauri da alamu ka kware sosai a wannan wasan <laughs> kowane wasa ma na iya shi sosai lalle ka yi matukar yadda da kanka waɗanda ba su yadda da kawunansu ba samsam jama'a ba sa yadda da su gaya min muke tafi da kai jakar da muka kwace a wajen barawo tana dauke da duk wani abin da ka rubuta cewar an dauke ma zaka iya dubawa da kanka ka tabbatar bayani nake so na ji akan barawon da har ya iya shiga gidan rana sannan ya sambada wannan uban sata na riga na muku bayani akan kayan ku raba tsakaninku idan sadaka kake so ka bayar gidan marayu suna nan birjik a gari zan baka su. magana kuma ta barawo shi wannan barawo ƙaramin barawo ne sata yayi da ya samu dama manya-manyan 'yan wasa sukan faɗi wasa idan yadda da kansu ya musu yawa ka duba kayan ka tabbatar Pachal! la yadda kake magana yana nuna cewa jakar nan kana da yakinin tana dauke da komi eh kwarai ko da ma karin wasu abubuwan wanda ka manta baka gaya mana ba alburushi kwarai a cikin jakar ka muka samu wannan alburushin tare da sauran kayanka ka karbe shi domin tunawa da abubuwan da kake ajiyewa a cikin jakarka manyan mutane ba sa tunawa da kananan abubuwa irin waɗannan kuma ma dai wannan alburushin ba nawa ba ne ba na buƙatar aluru sai ka ajiye shi a wajen wajenka tayu ka bukace shi jinjina na gode yawa kuma na so wannan shawarar da ka bayar ta cewa mm-hmm. a ofishin 'yan sanda ba hotunan waɗanda ake neman ruwa a jallo ya kamata a liƙa ba hotunan waɗanda ake zargin cewa za su aikata laifi su ya kamata a liƙa saboda haka nan ba jimawa za ka ga hoton wani ɓarawo kafin ya yi sata ranar sha biyar ga wata duka mazajen za su iso gari in ya so daga nan sai ka tura su zuwa sauran birane to amma yalla bai rana matakan tsaron iyakokin jihohi an ƙara su sam kada ku damu da wannan zan ji da komi ku dai kawai ku shirya cika aiki fatan sa'a Mr. Rana, ACP Abe Pratap Singh zai iya zama hadari a gare mu. A yanzu haka ma ya mana illoli da yawa ba tare da sanin mu ba. Yalla bai shi ya kashe wanda muka fici da shi a cikin mutanen mu Aslam. Muddin wannan jami'in yana nan, da wuya aikin mu ya kammala. Abin zai matukar wuya yalla bai. kuma ya fara a kan kayan labai bai kamata mu kasara bayan labai ka ga waɗannan kayan na gadar aroli shine ya far musu shine ya yi daren mikiya wa harƙallar ya ɓata ta kuma shi dai wannan acp ɗin hallau shi ya sheke fahid yalla bai mun samu duk wasu bayanai akan shi dan kwamishina avadesh pratap singh ne jami'i ne mai gaskiya ga kuma taurin kai gami da zafin rai da hauka yana samun tabbacin bayanai daga ofishi akan mai laifi ba rahoton jawabin farko ba kamawa ba magana hukunci ne nan take ai na ga sa, amma daɗin da ke tattare da ladabtar da mai taurin kai wannan daɗi na musamman ne yalla bai rana duk wani motsi daga gare mu zai kara masa zargi ne amma kada ka manta daga daidai wajen da mutane suka daina tunani ni kuma a daidai wajen da ke fara nawa tunanin hmm. wato kana neman tsaro daga hukumar 'yan sanda ya kai haka kuma lokaci guda ka fara amana da 'yan sanda kamar ba kai ne a wancan lokacin kake ta lissafo kasawar 'yan sanda ba da lissafo rashin ingancin ɗabi'unsu haka ne a baya na kasance ina kallon 'yan sanda a matsayin waɗanda ba sa gabatar da ayyukansu yadda ya kamata amma acp pratap singh shi ya canza min na. ya yi matuƙar burge ni zafin namansa da kishinsa sun burge ni sa ya cancanci yabo hakan ya sa nake so ka damƙa lamarin tsaro na a hannunsa idan baka da matsala da hakan a'a sam. ba wata matsala abihi ya kasance yana ɗaya daga cikin jami'an mu mafiya nagarta kuma samsam ire-iren waɗannan jami'ai ba ma ɗora sa kan ire-iren waɗannan ayyuka amma tun da shi ya canza maka ra'ayi akan 'yan sanda zan turo shi gare ka zauna turo mu abe a zaman da zaka yi da abhe zaka ƙara sanin me baiwar 'yan sanda yalla bai zan iya shigowa shigo yalla bai mr rana ne yake taya banka kuma naga samsam bai gama sani na ba saboda na gama sanin naka yasa na zo da bukatar mai girma kwamishina ya bani kai dalilin zuwa na nan kenan kwarai he tsaro yake nema daga yan sanda daga gobe zaka kasance tare da shi me yasa sai gobe me zai hana yallaɓe na fara ma tun daga yau mutane irin waɗannan bai kamata mu rabu da su ba ina nufin bai kamata mu kyale su ba kariya ba mu je da kyau na gode kwamishina ba komi mr rana fatan alheri ba rahoton jawabin farko ba kamawa ba magana hukunci nan take wannan aƙila ce mai kyau amma ni kuma tunani na yakan ma ne daga wajen da tunanin mutane ya tsaya ba na san tsuntsaye masu tashi can sama ina da kyakkyawan sani na yadda zambi na ladabtar da su kuma su ladabtun yadda nake bukata yanzu ka dawo mai bani tsaro mai bani tsaro kadai idan kuma muka kalli hakan daga wata kusurwa ta daban za mu ga cewa daga yau rayuwarka ta dawo hannuna hannuna kadai <laughs> yanzu ba abin da zaka iya ya zama dole ka kasance da ni a ko da yaushe ka faɗi gaskiya kaga da hakan kullun idona na kanka kai kadai mana chowdhury shigo kar ka ji tsoro ai yanzu ya dawo mutuminmu ai yanzu tawagar tsaro na shine shugabanta kamar dai yadda yawanci 'yan sanda karewa suke a gadin manyan mutane shi ma mai gadi na ne kwanaki sha biyar kenan da farawarsa amma zai kasance mai bani tsaro har iya tsawon rayuwarsa <laughs> shigo chowdhury shigo acp abe pratap singh idan ka ci gaba da zama jami'in gwamnati da albashi za ka kare amma ka gan kana aiki da ni zan dinga ɗan yi ma alheri kamar dai da nake wa sauran masu gadi na yau kuma idan tattaunawa ta da jama'a za ta kai mu kwana to ba haka za ka kwana a tsaye a nan wajen ka kula da kyau ha ha ha gaskiya yalla bai rana tunanin ka na musamman ne <laughs> gashi dai ba je ko ina ba amma ka mai da shi mai gadi kai dai ka ci gaba da zuba ido zaka ga mai kuma zan mai da shi <laughs> <laughs> nagode yalla bai rana ƙasar nan tana da lafiyayyen doka da oda za mu yi amfani da ita yadda muke muradi yanzu dai kalle ni yalla bai rana rayuwa nake irin ta wanda ake martabawa cikin izza da kuma isa duk da sheke mutane biyar zuwa shida doka bai wani mace <laughs> za mu yi yadda muka so da ita kuma a da yaushe muka so kuma babu yadda aka iya da mu <laughs> duk da shanye mutane biyar zuwa shida doka bai wani mace <laughs> za mu yi yadda muka so da ita kuma a da yaushe muka so kuma babu yadda aka iya da mu Ha ha ha ha ha ha! tari furicinka ya tabbatar da cewa kai mai laifi ne kuma a bisa zagin doka da oda da kai ka halasta wa kanka mutuwa yanzu kashe shi kai eh na kashe shi Sa ka yi bayani a kan abin da ka aikata kuma bayanin da zan yi shine ya yi kokari ya hallaka mahendra singh rana ne hakan ya bar ni ba da wani zaɓi ba face kundi mai sa da ina muradi da zan iya sheke ka yanzu yanzu nan illa na san zan ƙara abu ɗaya ne kawai a cikin jawabi na. cewa ya sheke mahendra singh rana ne hakan ya sa ba ƙauƙautawa na alburushe banza amma ba zan sheke ka ba domin an damƙa min amanar tsaronka ne a hannuna kuma na alƙawarin muddin ina tare da kai ba zan bari wani abu ya same ka ba amma dai kamar haka ɗaya bayan ɗaya sai na sheƙe dukkan mutanenka a gaban idanunka sai na alburushe kowane banza me ma kace rana wai zan zama mai gadin ka har abada a shirye nake to kai tunani ka ji ko kasancewar wajen da tunanin saura ya tsaya da aiki daga nan na kai ke ci gaba da aiki ba sani ba kwana watan ya gare ka dan ba magana speaker tambaye kake ba a ah, Mr. Rana barka da zuwa maraba. Tabbas ka nemi kariyar 'yan sanda a lokacin da ya dace. Ba don haka ba da an samu matsala jinjina abe. Na gode bai. Zauna. Mr. Rana ba na gaya maka ba cewa tare ka da abhe za ta sa ka san baiwar da dan sanda yake da ita ba. <laughs> Yalla bai, da alamu Mr. Rana yana mamaki. Ai duk wanda ya ido da ido da mutuwa kamar yadda yayi, dole ka ga yayi wani iri. Ko ba haka ba yalla bai? Eh, ah, wato magana ta gaskiya ai ba wani abin damuwa hadarin ya daga ya kau ka kwatar da hankalinka tukunna ma waye shi eh to kawai ban sani ba kwatsam shi goda ke nuna masa bindiga na kuskure shi koda kadan da ya nasara sa ya labai ya zamo shegake. amma muddin ina gefen ka ba zan bari ka zamo shegake ba shin akwai wanda kake zargi ne Mr. Rana wato ya labai kwamishina gaskiyar magana ita ce ya kuma kai shiru ka faɗa mana ya labai faɗi eh ina jinka na zo ne na gaya maka cewa ba na buƙatar kariyar 'yan sanda. Me? Me? Me kuma kake faɗa musu rana? Kai baka ce za ka riƙe ni kusa da kai har abada. Kuma ka ce min ma, idan na yi aiki tukuru har alheri ma za ka dinga yi min ko ba haka ba? Madadin haka sai ka kore ni kuma? Kana da gaskiya. Ina gani an farmake ni ne saboda kariyar 'yan sanda da na nema. Hakan ya sa ba na son kowane ɗan sanda ya kasance a tare da ni. Saboda haka dan Allah a janye wannan tsaron. kaga ba za a iya sake kawo maka farmaki zan kasance a ankare ba na buƙatar wata kariyar 'yan sanda duk yadda ka ce haka za a yi rayuwarka ce na gode kwamishina na bar ku lafiya fatan alheri na gode yalla bai rana zan kasance a tare da kai duk da cewar ina nesa da kai kada ka damu <laughs> an gaya miki sanjina na koyawa rana hankali ni din ne akwai basira sai basira kai amma ba shauki me yake cewa bude girji na nuna miki ta ne kai jami'in dan sanda ne baka da wata magana sai ta saburbuda baka iya magana ta shaukin soyayya ba kai dai da na gane na gane kaddara na zamo dan soyayya kyakkyawa ji gashi ji tafiya barka hmm. sannu ba yawa sunana abe sannu ba ya sunanki sanjina sanjina suna na ke abin mamaki sanjina sanjina iya na san wannan sanjina din amma ban san wannan ba to ni na tafi sai an ji ba oh. ಕಾಸುವೆ नहीं करना மறுநாள் bar zuwa yin bai rana shigo shigo sanda zuwa Yawwa. barkan ka da zuwa yin bai rana gode. barka da zuwa ina maka barka nagode gaskiya kana da sa'a yalla gaskiya kai nan baiwa ne hmm. hatta mutuwa ka ga gareta. ai ba shi yayi bai labai da wancan baya nan da yanzu a nan wajen ba kasancewa za mu cikin murna da mu da rana ba za mu kasance muna zama bakin sa Yin bai rana ko za ka ba mu cikakken labari hakan zai bani annashuwa <laughs> kana cikin gida kai kare da daddare sai ga hadari sai walgiya sai ruwa sha sai me kai fata kaga bar zancen nan kawai ko ma mai ya riga ya faru eh yawa wai labai wai wannan ACP din ya sunansa domin gara masa girma a gase wata magana nake so mi me matsalar Mr. Rana gaya min me matsalar ka gaya min in ma so ka ce baka gabani da yan sanda su baka tsaro ni ne fa ministan gida ministan gida Sharat Chandra Agase to ai mu mun san wannan amma yana mai rana ka ba cikakken labari yaya abin ya faru cikakken bayani muke so mu ji da dare ne ana zama wata ba ka gani ba na saka ta kare zo ka kara ga ta nan kara maza agasi mu je ta can ta wata wa sanana ga mu menene kai ne ministan gida ko ba haka ba a yanzu ni ne a gaba ma an kana so zan sake to haka ne wannan acp din ka canza masa garin aiki acp shi ne wannan acp din ne ceci rayuwarka ba wata rayuwata da ya ce ta mutumi na ma ya kashe min mutumin ka kuma kenan mutumin da ya kashe mutumin ka ne sosai ma kuwa zan maka bayani daga baya a yanzu dai kawai kai abin da nake bukata daga gobe kada wannan ACP din ya ci gaba da kasancewa a garin nan amma bai rana ta yaya haka zai yiwu me yasa ba zai yiwu ba kai ne fa ministan gida amma idan al'ummar gari shi ya ce rayuwarka idan har na canza masa garin aiki haka za a samu matsala a ah, yalla bai rana haka zai jawo ƙananan maganganu da yawa kuma gashi duk duniya ta sani da kai abokai ne kuma bayan haka shi dan kwamishinan 'yan sanda ne hakan zai haifar da matsaloli da yawa mr rana za mu shiga matsala idan muka canza wa acp garin aiki za a samu matsala amma idan aka yi wa gaba haɗe hukumar 'yan sandan rabuti ba za a samu wata matsala ba ka canza wa jami'ai da yawa garin aiki ba za a zargi komai ba ka gane jinjina ga india jinjina ga india yawa ga waje zauna mun yanke shawarar zami canjin wajajen aiki ga jami'anmu daga kasa har yi zuwa sama canjin garuruwan aiki ga kundin nan yana dauke da jerin sunayen duk waɗanda aka canza wajajen aiki yalla bai fitar da jerin sunaye ni dai ana ganin da kuma harsashen babban canje-canje irin wannan san ba a buƙatar su a yanzu mr singh gwamnati ta bi ka sanin me ya dace da kuma abin da take buƙatar ta yi wannan yake hukuncin na zauren dokoki ne ko kuma dai naka ne ka dauka matsayin nawa ne kai haƙuri yalla bai ba zan iya zartarwa ba saboda bana ganin ko ɗaya daga cikin jami'ai na ya gaza ta fannin aikin da aka ɗora shi a kai kaga komishina bin umarni na bayan kasancewarsa aikinka shine zaman lafiyanka lokacin da aka bani wannan tufafin aikin ce mun aka yi mu jami'an 'yan sanda littafi ɗaya kawai za mu dukawa kundin tsarin mulki na kasar india kenan kana so ka ce ba za ka bi umarni na ba a'a yalla bai ba zan amshi hukuncin da zai taba talakawan gari ba malam kwamishina da alamu ka manta cewa ni ke zaune akan kujerar ministan gida shara can da gase yalla bai da alamu kai ma ka manta cewa ni ne kwamishinan 'yan sanda a vadesh pratap singh wanda ya saba da garin sabuwar fuska a wannan kujera taka bayan kowace shekara biyar ko ƙasa da haka ma kwamishina kada ka daga murya yin labai duk daga muryar ka ba za ka taba daga ta kamar mu yan sanda ba kwamishina ka tuna zan iya raba ka da kayan aikin ka wannan kayan aikin ba kamar hoton ɗan siyasa bane a ofishin ka da ka iya fitarwa a bisa wani muradin zuciyarka madadin na karɓi umarnin canzawa jami'ai na wajajen aiki zan ba da takardar ajiye nawa aikin mr sharat chandra Agassi, za ka samu takardar ajiye aiki na zuwa yammaci jinjina ga india jinjina ga indiya babu wai me yasa baka so ka fahimta ne abin na riga na gaya maka cewar samsam ba na so ne wannan maganar abin da ne ba tantama shine daidai yalla mai komishina hmm? rashin shi rashin ranka shi yalla mai komishina rashin shi rashin ranka shi yalla mai komishina rashin shi rashin ranka shi yalla mai komishina rashin shi rashin ranka shi yalla mai komishina rashin shi rashin ranka shi yalla mai komishina me haka zanga zangar me kuke yi to mu ma mun yanke shawarar zamu ajiye aiki me muna so ne mu gaya wa gwamnati da kuma dukkanin 'yan siyasa cewar mu ba bayan su bane yalla bai mu da dukkan hukumar 'yan sandan maharashtra muna tare da kai yalla bai duk wanda ya zage ka mu ya zaga ba za mu bari yayi maka rashin adalci ba ba za mu bari ba ba za mu bari ba yalla bai komishina yalla bai komishina yalla bai komishina ranka shi ranka shi ranka shi a ku daga wannan ba daidai bane ku saurare ni ba daidai bane haka dukkaninku kuna ɗauke da nauyin doka da oda bai kamata samsam ku yi haka ba ministoci ba mai ba mai ba ku manta da gwamnati da kuma ministocinta dukkan mu ma'aikatan al'umma ne wannan al'ummar ita ce nauyinku ku tana da wannan al'ummar ina roƙonku da ku koma bakin ayyukanku na roƙe ku koma bakin ayyukan ku wannan umarni ne kai hakuri yalla bai ba za mu iya bin wannan umarnin ba kafin yau ba wani umarnin ka da muka kibi kuma nan gaba ma za mu ci gaba da bin umarninka matata tana da cutar jeji saboda haka ina matukar bukatar aikin nan amma duk da haka ni zan fara ajiye aiki na yalla ba in dai akan ka ne ba iya aikin mu ba ma rayukan mu ma za mu iya bayarwa domin kai amma wannan umarnin naka ba za mu iya bi ba yalla bai kai hakuri yalla bai jinjina ga indiya